to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul ma'arij satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta goma 18 fadin Allah madaukakin sarki kalla innaha nazza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa Allah ya siffanta wutar jahannama da sunanta na nazar da kuma yadda take kira zuwa ga duk wanda ya kangare ya juya baya ga Allah wanda ya tara dukiya ya taskance ta ga barin cire zakar dukiyan taimakon addinin Allah taimakon bayin Allah to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha tara Allah ya mana jagora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 Allah maɗaukacin sarki ya ce, Innal insana hulika halu'a, alhalur ne faru, alhalau shi ne mugun ɓoye alkairi da kuma bayyanar da raki da kuma sharri. Alhalau sifa ce mai muni daga cikin sifofin da ɗan adam ya siffanta da ita wadda ubangiji ke kiran waɗanda suka yi imani su tuɓu ga barin wannan mummunar sifa alhalau ne mutum ya zama duk abin da ya same shi na alkhairi zai ɓoye alkhairin kuma zai yi rowan wannan alkhairin amma duk abin da ya shafe shi ba daɗi zai yi terere ya yi raki kowa sai ya ji abin da ya same shi jama'a mun fahimta Allah ke innal insana khuliqa halu'a ayar gaba sai ta fassara menene khuliqa halu'an Allah yace idza massahu sharru jazua idan sharri ya shafe shi Allah yace ba shi da hakuri ya dinga raki ya dinga kai karan Allah wurare daban-daban wa idza massahu alkhairu manu'a amma idan alkhairi ya shafe shi ya samu alkhairi Allah ya ce sai ya yi rowan alkhairin sai ya ɓoye kayansa ba ma wadda zai san ya samu alkhairin balle ya sadar da wannan alkhairi zuwa ga bayin Allah jama'a mun fahimta wannan kamar yadda muka ambata yana da cikin sifofi halaye irin na ɗan adam cikin taimakon Allah da rahama ta Ubangiji yana ɗaya daga cikin manufa na saukar da alkur'ani shine cire mutane daga cikin irin waɗannan miyagun ɗabi'u da halaye zuwa ɗabi'u na alkhairi ababen yabo jama'a muna fahimta ko yana daga cikin dalilin da ya sa Allah ya saukar da alkur'ani ya shar'anta addini don a cire mutane daga cikin duhu zuwa ga haske waɗannan dufai su ne duhu irin na kafirci duhu irin na shirka da Allah duhu irin na sabon Allah miyagun ɗabi'u miyagun halaye miyagun al'adu to Allah ya shar'anta addini ne ya saukar da alƙur'ani ne don a cire mutane daga cikin waɗannan miyagun dubbai a kai su zuwa ga hasken imani da musulunci jama'a mun fahimta to daga cikin irin waɗannan dufai akwai irin wannan bakar rowa da ɗan adam ke da ita kullau annakum kuntum tamlikuna qaza'ina rabbi ayan nan خزائن رحمة رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا الله يتي قل كقيام الأمرك لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي idan da ku ne kuke da mallakar taskokin rahama ta Ubangijina, inda a ce taskar Allah rahamar Allah ya danka ne a hannunku la'amsattum kashiyatul infaq Allah ce da kun rike kun hana bayin Allah Allah ce saboda tsoron ciyarwa saboda tsoron talauci Allah sai ce wa kanil insanu katura katuran bi ma'ana bakhila shadidul bukli Allah ce dan adam yana da mugun bakar ruwa Allah ya san mutane law antum tamlikuna kaza ina rahmatu rabbi Allah ce inda taskokin Allah man sagir wannan rahama da ubangiji ya mamaye mu da ita wai a ce an danka ta ne a hannun mutane su ne za su dinga rabawa Allah ya ce da kun shiga uku kun lalace ka jin yadda ake satar dukiyar gwamnati kai aka ce maka kwanaki da shekaru ma gwamnati ne take rabawa ba mutum ɗaya sai ya kwashe na garin su gaba ɗaya ba to amma ko ya kwashe kuɗinku kuma hakan yana gani zai mutu ya barka tun da kwanaki ba shi yake raba ba inda a ce maka yadda ake danka dukiyar al'umma a hannunsu haka ake danka kwanaki a hannunsu ai da an tsatsakuri na kowa wannan an kwashe mishi ashirin wannan an kwashe mai sha biyar to amma dai ko da an ɗabi kuɗinka kuma ba wadda ya isa ya ɗabi kwanakinka Allah ya ce ka gaya musu lau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi inda ku ne kuke rike da taskokin rahamar ubangiji na la'amsaktum kashetal infaq Allah ce da kun rike kun hana bayin Allah saboda tsoron infaki Allah sai ce wa kana al-insanu katura dan adam na da bakar ruwa ji Allah ba ka ga yadda yanzu muke shakar iska ba wanda yake sai zai tare ya ce ba za ka sha naka ba rahama ce da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sifa ta ruwa Allah sai ce wa kanal insanu kastura haka inda zaka yi ta tilawan alqur'ani duk inda ka ji an ambaci dan adam sai ka samu an jingina mishi wata sifa abin zargi jama'a mun fahimta to addini yana so ne cire ka daga waɗannan ɗabi'u yanzu mun ji innal insana kulika halu'a mutum ya zan mai mugun bakar ruwa ta alkhairi da kuma ya raki a tsakanin al'umma ruwa mummunar ɗabi'a ce a wani ko Allah ce waye da ul'insanu bisharri Allah ya ce waye da ul'insanu bisharri du'a'ahu bil khairi ay ka du'a'ihi bil khairi Allah yake dan adam yakan daga hannu ya kwantsamo addu'a ta sharri wa kansa da bayin Allah kamar yadda yake daga hannu ya roko alkhairi Allah ce wa kana al-insanu ajula Allah ce dan adam na da gaggawa wa yad'u al-insanu bil sharri du'a'ahu bil khair Allah ce dan adam yakan yi addu'ar sharri irin yadda yake addu'ar alkhairi eh, a wani gu Allah ce walau yu'ajjilullahu lin-nasi sharrasti ijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum Allah ya ce inda ina gaggawan amsa muku addu'ar sharri yadda nake karɓa muku addu'ar alkhairi Allah ce da yanzu al'amari da ba kowa in ji Allah da ko ni ya kare walau yu'addilullahu lin-nasi sharratu ijanahum kuma bilkairi inda Allah na gaggauta wa mutane addu'o'in da suke na sharri ya karɓa yadda su yake gaggauta musu alkhairi la qudiya ilayhim ajalukun da ajalin kowa da ya kare insha ka san wani idan ya feso wata addu'a kai in ka kalli addu'ar duk kasar babu wanda zai zauna lafiya in an karbi addu'ar haka ne ko ba haka ba haka ne wani ya tsine ma ɗansa albarka wani ya tsine wa matarsa albarka wani ya dubi gwamna ya tsine mishi albarka wani ya dubi shugaban ƙasa ya tsine mishi albarka ka san masa gir idan ka ji mutum ya tsine wa shugaba to misalin abin da ya yi kamar matarka ce za ta yi tafiya da 'ya'yanka ka kai su tasha ka sa su a mota direba ya zo ya shiga ya zauna sai ya yi ki mota ta tashi sai ka ce mishi direba Allah ya sa kana cikin tafiya ka makanci za ta shafe ka ko ba za ta shafe ka ba to wadda ya tsine ma shugaba ba ma iyalansa ne a motar ba shi ma yana motar kuma ya tsine ma direba albarka zai zauna lafiya ba zai zauna lafiya ba ba yadda za a yi ku tsine wa shugaba alkhairi kuma ku zauna lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba zai yiwu ba zai yiwu to wani kasan ma zai kalle ta gaba ɗaya kasan ma gaba ɗaya da malaman da masu mulki duk ya haɗa kasan ya sa mata addu'a dan adam kenan me yasa Allah ya saboda dan adam na da gaggawa a wani ku ce wa kanil insanu aksara shay'in jadala dan adam yana da musu na kin gaskiya ga gaskiya da aka gaya mishi wata kilfa abin da za a gaya mishi shi ma ya sha gaya wa mutane amma ya dinga toci ya dinga kakkaucewa in an gama kure shi ya tabbatar gaskiya aka gaya mishi sai ce to ai ba haka ake wa'azi ba yanzu ba ya da gaskiya ne to a dai ma ba haka bane tun da an gaya ma gaskiya ka karba mana ba shi kenan ba to haka in kai ta bibiyan alkur'ani in ka ji an ce dan adam in ka ji an ce dan adam wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya ce ga zalunci ga jahilci kuma ya dauki amanar addini a wani kuwa ce innal insana li rabbihi lakanud Allah Allah Allah ya san mutum eh وهو على ذلك لشهيد Allah ya ce, Innal insana li da lakanude Allah ya ce, ɗan adam mai mugun butulci ne ma Allah. Allah ya mishi, ya mishi, ya ganin abin da aka mishi. A mishi, a mishi, a mishi, ya yi butulci. wa innahu ala zalika la shahid kuma shi ba mai shaida ne akan haka wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ta dan adam kuma ga mugun son kudi alkhair anan almal wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ta dan adam ga mugun son kudi wani ustaz eh. dan adam Allah ya tsira da butulci ma Allah Eh, za ka ga yana kara da rangwame da ɗa'a mawadda ko da shi ko ba shi rayuwarsa za ta gudana matsayin ya ƙi ya saurari ɓangaren ubangijinsa wadda shi kuma ya mishi komai wadda ya mishi komai a ah, to kai wadda ka goyi baya kai ɗa'a kai biyayya ma wadda zai kawo maka wutar lantarki ya ba za ka yi biyayya ma wadda ya ba da rana kyauta ba jama'a mun gani kai wadda yake kace so ya kawo maka ruwan famfo ma to yaya za a yi ba da ka yi wadda yake kawo ruwan sama kyauta ba in ruwan famfo shine abin da zai sa ka yi wane, to me yasa ba da ka yi Allah ba in dai wutar lantarki zai sa ka yi ware don me yasa ba ka yi Allah ba shi da tun zuwan duniya rana da wata suke kai kawo kuma kyauta eh ai a suratul ibrahim ke cewa Allahu allazi khalaka samawa samawati wal arda وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه Allah ya ambaci waɗansu daga cikin ni'imomin da ya ma ɗan adam Allah ya ce kuma da butulcin da ɗan adam yake ma Allah Allahu ladhi khalaqa samawati wal arda Allah ya ce Allah shi ne ya halicci sammai da kasai akwai abin da zai yiwu in ba don Allah ya shimfida kasa ba wa an anzala minas sama'i ma'a Allah ya ce kuma Allah shi yake saukar da ruwa daga sama idan bai saukar da ruwa ba akwai hanyar da za a yi bayi su samu ruwa daga sama wa anzalna minas samai ma'an bi ya ce fa askarnahu fil ardi wa ina ala zahabin bihi in قل أرأيتم إن أصبح faman ya فمن يأتيكم بماء مهين Allah ya ce idan na zubo ruwa daga sama idan ruwan ya sauka a ƙasa Allah ya ce kuma sai na taskance muku shi a ƙasa lokacin da ba na saman Allah ya ce sai ku tona ku ɗebe shi a ƙasa Allah ce in na ga dama sai ku wayi gari ko an tona ba za a samu ruwa ba wannan ruwa da kaga ake bohol ake kaza ake kaza a ƙasa ubangiji ya ce na sama yake taskance wa bayi a ƙasa kula a ra'aikin in asbaha ma'ukum gauran Allah ce ku bar labari idan kun wayi gari ruwanku ya kafe ba kogi ba rijiya ba rafi ba ƙorama, bohol ba zai kawo ruwa ba famayya a cikin bi ma'in Allah ce ku gaya mun wadda za ku je gunsa ya kawo muku wani ruwa mai gudana akwai wa an zala minas sama'i ma'an Allah ce ni kadai nake saukar muku da ruwa daga sama ba akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwa da nake saukarwa daga sama Allah ya ce kuma da shi ubangiji yake fitar muku da dukkan dangin ƴaƴayen itatuwa da abincin da za ku ci ya ce rizkan lakum don na wadata kuna azurta idan ya saukar da ruwan wannan ruwa da ya sauka daga sama shi ne zai taskance wa bayi a ƙasa wannan ruwan da shi za su yi rayuwa da shi za su yi kai komonsu ya ce kuma da wannan ruwan yake fitar musu da abincin da za su ci wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi Allah shine ya hore muku jiragen ruwa suke gudana a cikin tekuna bi amrihi bi ma'ana bi ismihi da izinin Allah waɗannan manya-manyan jiragen ruwa da suke gudana a cikin ruwa Allah ya ce tausayi da rahama da ni'ima da na muku Allah ya ce na bar su suke kai kawo Allah ce domin inganta rayuwarku jama'a mun fahimta yana daga cikin manyan ayoyin Allah waɗannan jirage da suke gudana wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fa fayazlalna rawakida ala zahri inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur wa min ayatihi Allah ya yace yana daga cikin ayoyin Allah aljawar waɗannan tafka tafkan jiragen ruwa kal a alam Allah ce in kuka hango jirgin ruwa a kan ruwa sai ku ɗauka wani dutse sai ka ji an ce jirgin ruwa ɗaya ana wata shida ana mai lodi banda ikon Allah kuma ya isa ya shiga ruwa ya yi tafiya a ciki wa min ayatihi aljawari fil bahr yana daga cikin ayoyin Allah jiragen ruwa da suke gudana a cikin ruwa a cikin tekuna kal a alam Allah ce kamar duwatsu in ya sha Allah ce idan Allah ya so ya so yuskinir riha sai ya tsayar da iska cak fa yazallalna rawaki da ala zahari waɗannan jiragen ruwa sai su sandare su tsatsaya kan ruwan ba gaba ba baya kuma kai baka isa ka sauka ka yi iyo ka fito ba ba ka ganin jirgin sama sai ya kada fankansa ya farfelolinsa duka inji ya tashi Allah ce in na gada ma sai na tsere iska ina magana ta kare Allah ce na fi zalika ya ayatin li kulle sabbanin shakur a cikin waɗannan ababa da nake muku bayani in ji Allah akwai ayoyi ababan ɗaukar isna da wa'azi Allah ce ga mutanen da suke da juriya da haƙuri wajen da'a ma Allah haƙuri da juriya wajen kame kansu daga sabon Allah haƙuri da juriya wajen taran haƙuri da duk abin da ya zo musu mai raɗaɗi a rayuwarsu wa'inda kuma suke da tsananin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa na lakumul fulka litadariya fil bahari bi amrihi sai ce wa sakhara lakumul anhar kuma Allah ya hore muku kogi kogi kogi ga teku Allah ya ce ga kogi wa min kullin ta'kuluna lahaman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna Allah ya ce kuma duka biyu na aje muku nama a cikin kogin akwai nama a cikin tekun Allah ya ce kuma akwai lu'lu'u a cikin kogin da tekun Allah ce ku ciro ku yi ado ga nama sabo ɗanye shakaf Allah ce ku kamo ku ci ku yi rayuwa. Wasakara lakum al’anhar, wasakara lakum shamsa wal da’i bai ni, da’i bai ni bi ma’ana da’i mai ni, Allah ce kuma na hore muku rana da wata tutur, tutur. yadda ka ga rana da watan nan suna kai kawo haka annabi adam alaihi salatu wasalam shi ma ya gansu ka dubi duk ƙarshen wata in yanzu kowace anguwa ne ba suka shiga an dinga rikici kenan inda ana kawo bil ɗin rana da ku iya biya zama abin fahimta amma ya kamata mutum ya fahimci ai Allah ya nishi. goma ta arziki wallahi shi yasa duk wanda ya kibin Allah ya cuci kansa duk wanda ya kibin Allah ya cuci kansa wasakkara da kuma shamsa wal kamar da'ibai Allah ce na hore muku rana da wata tutur wannan ya je wannan ya dawo wannan ya je wannan ya dawo wannan ya je wannan ya bi bayan a wani gu ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum ara'aytum in إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون madaukakin sarki ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah Allah ya ce ka ce musu ku bani labari ku bayani ku ban amsa in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah inda Allah zai sanya muku dare ta yi ta tazarce har ranar alkiyama mun yi magariba mun yi isha dare awa goma nan gaba dare ya kai awowi ɗari uku dare ya kai matakin wata uku dare ya kai matakin shekara uku dare shekara goma dare Allah ce man ilahun gairun lafi a cikin bidiya Allah ce ku gaya mun gunwa za ku je wadda ba Allah ba ya kawo muku rana da wayewan gari akwai akwai makarantar da ake koyar da koda ta ɓaci dare bai yi ba akwai hanyar da za a bi ta hanyar technology a wayar da gari Allah ya ce babu man ilahun gairullahi ya tikun bidiya wane ne wadda ba Allah ba da zai iya zuwa muku da haske ku ga wayewar gari a fadata sumamun Allah ce to ku ba ku ji ne qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun gairullahi ya atikum bilailin taskununa fihi Allah ce ku ban labari inda Allah zai sanya muku dare yayi ta ini yayi ta tazarce har ranar alkiyama ini ini ini ini ini ini ba dare ba dare ba dare man ilahun gairun lahi a cikin gidai Allah ce wane ne wadda ba Allah ba zai iya zuwa muku da dare taskunu nuna fihi da za ku dinga samun hutu a ciki a faratu bisirun Allah ce to ba ku gani ne gani ni'imomi da ubangiji yayi wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakumul Layla wan nahar Allah sai ya garwaya muku ya hada muku dare da ini litaskunu fihi in dare yayi ku samu hutu a ciki wa litabtagu min fadlihi idan gari ya waye ku fita ku nema daga falalan Allah wa la'allakum tashkurun Allah ya ce haka ne don ku mun godiya Allah ce godiya nake za a hada albashi a biya Allah ne biyayya da da'a abinda ubangiji ke bukata a wajenka shi yasa sai ka ji wurare sai ce laili idza ya sai ka ji ce wa duha ina rantsuwa da hantsi duwa akwai sirri akwai sirri dare akwai sirri ko ba sirri akwai sirri ini ma akwai sirri Allah ya ce to in ba ni na muku ba ni muku wannan duka ubangiji na ambata mana abinda mun yadda in ba shi ya mana ba ne mana in ba shi ya mana ba ne mana wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini sai ce wa sakkara lakum al-laila wan nahar Allah kuma shi ya hore muku dare shi ya hore muku wuni wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku daga duk abin da kuka roke shi duk abin da rayuwar ku take bukata Allah ya ba ku duk abin da rayuwar ku take bukata ubangiji ya ce ya ba ku ka tsaya kai tsam ka je kai lissafi inda za ka iya hararo abin da Allah ya maka na ni'ima ka iya kirga iya abin da za ka iya kirgawa idan ka kirga su za ka ga kaso biyu cikin uku na ni'imomin da Allah ya ba ba kama roƙe shi bai baka haƙorin nan da kake gani maman kama kawai ta ga yana fitowa ne yana da amfani ko bai da amfani maman ka ta ganka da idonka inda a kasuwa ake siyarwa kasan dai kowane ido kowane ido kasan zai kai kudin mota in sayarwa za a yi kyauta kai Allah ya baka amma Allah ne kai ba ruwanka da shi biyayya ba sai da aka haife ka a gida aka manna ma kunnenka ba mahaifiyarka ma da kayanka ta ganka da hancinka da bakinka da harshenka alam da ja'allahu ainai wa lisanan wa shafatai wa hadainahu najdain Allah duk sai da sama. har labba wannan Allah ya ka dubi yadda na ma asiri ba za ka gane Allah ya ma rufin asiri da laifi ba sai ka ga wadda na shi haka ne duk wannan ubangiji ya maka a matsayin ni'ima yace wa atakum min kulli ma sa'altumu to amma duk wanda ba Allah ba ka kalli meye a rayuwarka wadda in ba shi ba zai yiwu ba wallahi babu uwa fa takan haifi ɗanta ta haifi ɗan daga haihuwan ɗan ta mutu kuma ɗan ya zo ya rayu kuma ya zama alhaji yana yiwa ko ba yiwa duk duniya mana duk duniya ba wadda wai dan ya cire hannu a kanka wani abu zai gagara yiwa babu shi sai dai kawai ya dinga baka tsoro tsoron banza sai dai kawai ya dinga baka tsoro tsoron banza ba wani wadda wai don baya yin ka wai akwai wani abu da ba zai yi ba wallahi shi ɗaya ne kawai shi ne Allah shi ɗaya ne shi ne Allah shi ɗaya ne wallahi shi ne Allah banda Allah wallahi ba wani da zai baka tsoro wai don ya ce ba ruwana da kai wallahi ya bata lokaci ba abin da yake hannu komai na hannun Allah kawai Allah ya sanya nan alaƙoƙi su zama sabubba ne shi yasa duk abin da ka samu a rayuwa duk abin da ka samu a rayuwa insha Allah sai ka gamu da wani yana da irin wannan abun kuma shi bai san mai gidanka ma da ya baka ba a shi ya nuna wannan abun ba mai gidanka ne yake bayarwa ba tun daga can wani yana da abun kuma bai san shi ba haka ne ko ba haka ba wayannan motoci da suke tare inda za a bi ɗaya bayan ɗaya wani ma'aikacin gwamnati ne albashinsa ya samu ya saya wani ɗan kasuwa ne duka Allah ya tattanza ya sassaɓa sabubban ne kai ma don kar ka ɗauka ofis ne take ba da mota sai wani kaga shi bai iya ma rubutun abcd ba amma yana da mota kai kuma nan kasuwa karka ɗauka kasuwa ce take ba da mota akwai wani tunkan a haife ka yake harkar kasuwa amma har yau koma shi bai da kai daga kallon rayuwar nan daga kallon rayuwar nan ka san ubangiji ke juya rayuwar daga ganin tsarin rayuwar ka san akwai wadda ke gudanar da ita shine Allah ka san akwai irin tafaffun yan boko a kidan nan wai har su suna ganin ma wai ba Allah <laughs> <laughs> eh wai akida ce wai ba Allah an taba samun wani daga cikin masu irin wannan mummunar akidan shi daga cikin abin da ya sa ya musulunta ya yadda akwai Allah ya ga yadda mutuwa ta buwaye mutane ne kuma suka gagara neman solution <laughs> yace to yayi za a yi yayi za a yi a jiya ana ta wani kere-keren jirgin sama ka ga abin da ya fi damun kowa a duniya mutuwa ce kuma an ma rasa waye zai ma fara tinkararta kai dai ka san inda technology za ta iya magance matsalar mutuwa to da ba duk jirgin sama da ba wannan matsalar za a tinkara yace ga nan abu ya kashe gwamna ya kashe shugaban kasa ya kashe sarki ya kashe mai kudin duniya kuma an zura ido Ya ce dole akwai wani bihayin kashe mutanen nan yace wannan mutuwan da ake akwai wani wanda ya fi karfin kowa da yake ta kashe mutanen nan haka ne ko ba haka ba haka ne farfesu ya mutu konsultan ya mutu shugaban kasa ya mutu wanda ya fi kowa kudi a duniya ya mutu sarki wane ya mutu sarki wane ya mutu ya kamata ai ayi taron dangi a warware wannan matsala ya ce to shi tun da ya ga wannan abun ya fi karfin kowa kowa ya sallama kawai ya mutu ya ce wallahi akwai mai wannan aikin akwai ko babu ai kai ka kalli kanka kawai ka kalli kanka wallahi ka san akwai Allah kai kanka ka kalli kanka kawai a ce wai ba wanda ya yi ka wai neco ne kawai wai ɗabi'a ce kawai ɗabi'a ai wannan ɗabi'ar ɗabi'a ta tsara mutum haka in zai yi ba haya an mai duburarsa ta can ƙasa ba zai kalli na jisar ba wannan ɗabi'ar wannan ɗabi'ar ai ta tsara abubuwa bayani filla filla filla ai kai daga ganin tsarin ka kawai wallahi ka san akwai Allah wallahi ka san akwai Allah amma a ce wannan rayuwa da muke wai ba wani wanda ya tsara ta wai haka kawai wai muka samu kanmu wai haka kawai muka samu kanmu kuma haka kawai da ita neton ta tashi mutane sai ta yi maza da mata kuma ta yi yadda za a sadu kuma ta yi yadda za a aihu eh wannan shi ne eh wajen ne tailo ta yi haka can ta san ta yi maza daban ta yi mata daban kuma maza da matan za a zo a yi aure a ji daɗi a yi saduwa a haihu a yi kaza a yi kaza duka ne sau ne tsara wannan kuma wai ba wani ne ya shirya ba a haka kawai abun kawai ya faru ai kai daga ko hira kuke da matar ka san shiryawa akai to haka dawa ya fito kawai ne ce kuma dawan za a gyara a ci masaran za a gyara a ci lemun za a gyara a sha kuma ne ba ba yayi bane don ku dama kawai dai haka shi ma yayi shi ne kawai kawai sai aka dace kuma in kun ci za ku rayu kuma ne ma kawai sai zo yayi ruwa kuma ruwan ma dama ba an yi bane don ku a kawai dai shi ma neto ne ya samar da ruwan kuma sai aka zo aka dace in ba ruwan ba za ku rayu ba ai akwai hauka a cikin wannan abu akwai hauka a cikin wannan abu wanda yake da wannan aƙidan ai tabebbe ne iyakar sabewa bai kamata a dingina mishi hankali ba kamar baka zo ka zo ga wannan masallacin ne ga filas ga fanka suna kadawa ana shan iska ana kuma sai ka ce wai ne so ne yayi shi Allah ya samu dace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya in za ku kididdige ku kirge ni'imomin Allah Allah ya la tuhsuha ba bara ku kirge su ku ce za ku kirge ni'imomin da Allah ya muku ba da su kirgo Allah ya innal insana la zalumul kafa dan adam mai yawan zalunci ne da butulce ma Allah to galibi in ka ji wannan al'insan al'insan sai ka samu wata sifa irin waɗannan sifofi to ubangiji sai saukar da wannan alkur'ani don a cire mutane daga cikin dufai zuwa ga kitabun anzallahu ilayka litukhrijan nas min Allah ya ce kitabun Anzalnahu الله wannan alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske mun ji dalilin saukar da qur'ani shine don a fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات Allah shi ne yake saukar da waɗannan ayoyi bayyanannu na Alƙur'ani ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wani ne ya ce Allah me yasa kake saukar da waɗannan ayoyi yace li yukhrijakum min adh zulumati ila an-nur shine dan ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske wa inna allaha bikum larufur rahim lalle Allah game da sha'aninku game da al'amarinku mai rahama ne mai jinkai tsananin tausayi da jinkai ne gare ku to duka waɗannan sifofi na rashin kirki da ɗan adam ke da shi Allah sai ya tsara mai shari'a don a fitar shi daga cikin wannan duhu zuwa ga haske Allah sai ya ce idza sharru jazura idan sharri ya shafi dan adam sai yayi ta raki yi ta maganganu yi ta fade fade wa idza massahu alkhairu manua in alkairi ya shafe shi sai yayi ruwan alkairi. ba wadda zai sani balle ya amfana Allah ya sai illa musallin sai dai kawai masu sallah waɗanda suke tsayi da sallah yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta musu da wannan waɗansu malamai suke ganin aito wancan sifa da aka siffanta dan adam da shi innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a da ma kafirai ake yi domin an toge masu sallah an ce illal musalli waɗansu malamai suka ce a'a ya shafi dukkan dangin ɗan adam wannan illal musallin waɗanda suke tsaye da sallah to su suke samun tsayuwa akan abin da yake daidai kuma su suke samun taimakon Allah wajen fita daga waɗancan sifofi ababen zargi zuwa ga sifofi ababen yabawa Allah sai ce illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun allazina hum ala salatihim da'imun illal musallin Allah yace sai dai masu sallah masu tsayi da sallah allazina hum ala salatihim da'imun Allah ce su ne waɗanda suke dawwama akan sallarsu ba su wasa da sallar domin ɗaya daga cikin sirrin sallah ne kan hana alfasha da almunka inna salata tanha alfasha fashai wal munkar idan mutum yana neman taimakon Allah wajen ya zan mutumin kirki to ya kiyaye tsayi da sallah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa ala al ana neman taimakon Allah da tsayi da sallah lokacin da ka kiyaye sallah ka dawwama akan sallah kana samun taimakon Allah al'amuranka sukan daidaita kakan samu dace da muwafaka a wajen Allah as-salatu imaduddin Allah yake waɗanda za su tuɓu daga waɗancan miyagun sifofi da muka ambata innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua Allah ya ce illal musallin kuma sai ya ce allazina ala salatihim da'imun waɗanda suke tsayi da sallah suke dawwama akan sallar su ku yi kokari mu yi kokari wajen kiyaye sallah mu yi kokari wajen kiyaye sallah idan baka ci sallah ba ko a wajen hisabi to baka ci komai ba yana daga cikin abin da mutanenmu suka gagara fahimta cin sallah a cikin ibada kamar cin english ne da mas a wajen waye da neko kasan duk abin da ka ci in baka ci waɗannan ba baka ci ba to in baka ci sallah ba baka ci ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu haka ne ko yawmal qiyamati min amalihi salatu annabi ya ce farkon abin da za a fara ma bawa hisabi a kansa ranar alkiyama daga cikin ayyukan da ya aikata kakaf annabi ya ce sallarsa idan aka tsayi da bawa ranar alkiyama za a mai hisabi duk aikin da bawa ya aikata abu na farko da za a fara bincika annabi ya ce sallah sallah fa in fa in saluhat faqad anjaha aflaha wa anta annabi ce idan sallah ta kyautata aka samu ya ci sallah annabi ya ce ya rabauta kuma ya tsira jama'a kun cin sallah annabi ya ce ya rabauta ya tsira wa iza fasadat annabi ya ce idan sallah ta ɓaci ana auna sallah sai aka ga sallah ce gurɓatacciyar sallah faƙadi khaba wa kasira annabi ya ce ya taɗe kuma ya yi asara jama'a kuna ji ma'aunin mutum zai tsira ko ba zai tsira ba ma'aunin a wajen hisabi annabi ya ce sallarsa ana fara binciken sallah idan sallah ta yi kyau ya ci sallah annabi ya ce to ya ci sauran annabi ya ce in bai ci sallah ba ta ɓaci annabi ya ce sauran sun ɓaci wa in fasadat faqad kaba wa kasira idan sallah ta ɓaci annabi ya ce ya taɓe kuma ya yi asara jama'a muna fahimta kar mu dinga wasa da sallah kar mu dinga wasa da sallah kar mu dinga wasa da sallah mu tsayi da sallah mu yi sallah da kushuyi mu yi sallah cike da kaskantar da kai da tadabburin abin da muke karantawa ko muke ambato na Allah a cikin sallah mu yi sallah kan lokaci mu kiyaye ka'idodi na sallah sai annabi ya ce fa'in fa'inin taqasa min salati min faridati shay idan aka samu wani abu ya tawaya na farillan mutum ya yi sallah sai aka samu wani abu ya tawaya Kanar rab baraka wata ala. Allah sai ce wa mala'iku unzuru hal li'abdi min tatawur Allah sai ce wa mala'iku ku duba yana da fili-fili. fa yukmil biha man taqasa min al-fariḍa idan an samu nafila sai a ɗauko filan sai a ciki cikice abinda ya ɓaci na nan sun mai kunu sa'iru amalihi a zazalika duk sauran ayyukan ya auna su akan haka jama'a kuna fahimta shi yasa wadda kaga yana wasa da nafila bai san inda abun yake ba waɗannan rawati karka dinga wasa da su suna da rana idan aka gwada sallah a zahar kai sai aka ga sallar akwai damuwa an samu waiwaiwaiwai a ciki an samu fita na waɗansu tunane-tunane a ciki an samu wani rashin daidaiton rukuku ko wani daidaiton sujuda sai a dubi a nafila akwai wadda sujudan ya cika akwai wadda rukukun yayi akwai wadda sai a ɗauke ta sai a ciki ce maka farillan sai a ce to to idan ta tawaya kuma ba abin da za a yi cikon kaga ai ta tashi maka karka yadda ka dinga wasa da sallar filfi annabi ya ce sauran ayyuka ma duka haka man sagir idan mutum ya yi zakka sai aka samu tawaya a zakkan sai a dubo yansu sadakoki da yake yi wadda ba zakka ba in sun yi kyau sai a zo a ciki ce mishi zakka idan azumi ne shi ma azumin aka samu wani gidi, yau ya yi azumin amma ya ɗan yi yi a shar to amma kuma dama yana yin azumin muka na nafilfili sai a dubi wadda ya yi mai kyau sai a zo a ciki ce mishi na farillan sai a ce wuce haka aikin hajinsa in yi nafilfili sai a dubi wadda ya yi sai a zo a ciki ce wannan na farillan sai sai shafana annabi ya ce sai sauran ayyuka ma a dora su akan haka kasan wani shi bai da ban da gundarin sallan farillan shi ba ruwansa ana sallama shi kenan zai je dan fara lallata wayansa eh waya kan ga ka gata amma dai kai na fila kai na fila latsa waya baya karewa yawa kai kokari sallah lokacin in ya wuce ya wuce Allah ya samu dace Allah ya ce allazina hum ala salatihim da'imun sai ce wallabi na fi amwalihim haƙƙun ma'lum wallabi na fi amwalihim haqqun haƙƙun lis-sa'ili wal mahrum Allah ce kuma su ne waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani hakki sananne waɗansu malamai suka ce zakka da Allah ya farlanta ya ware kaso na musamman na abin da za a ba ma waɗanda suka cancanta su ci zakka to sun san da wannan haƙƙin a cikin dukiyarsu waɗansu malamai suka ce ya shafi hatta sauran dukiyarsu duk abin da ya samu akwai abin da ya ware na musamman wadda yake taimaka ma addinin Allah da shi ko bayin Allah da shi wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sanannen hakki lissa'ili wal maharum ga wadda zai roƙa ya zo ya ce a taimake shi wal maharum ga kuma wadda ba zai iya tambayan ba amma kuma Allah bai bashi wadata ba amma kuma zai kame kanshi shi yasa nau'in waɗannan mutane Allah ya ce masu basira ne kawai suke iya gano su masu basira ne shi bayi da shi amma don bayi da shi kuma ba zai zauna da kazanta ba zai wanke rigarsa zai goge ta zai gyara to kai idan ka kai shi ya saba humul jahilu agniya sai ka ɗauka ma mawadaci ne kuma ba zai so ya roƙa ba Allah ce to su ma ku dinga tunanin su ku gano su ku taimake su e shi ba zai iya zuwa ya roƙa ba yana da kamun kai to kuma don bayi da shi kuma ba zai zauna daga dada ba Allah ya to akwai kaso sanannen kaso a cikin dukiyarsu na waɗanda za su zo su roƙa su ce a taimake su da kuma waɗanda ba su roƙa ne saboda kamun kai su ne walmaharun, walmaharun ya shafi kamammu ne waɗanda ba su iya roƙa walmaharun ya shafi kuma su ba a ba su dukiyar ba ba su da hali amma suna da kamun kai Allah ta a cikin dukiyar waɗannan mutanen akwai na waɗannan ɓangarori biyu sun san wadda shi bai zuwa ya roƙa ba zai je kofar gidanka ya tsaya ba to amma ka san su za ka iya fahimtar su da yanayin su sai a je a taimaka da shi Allah ya samu dace Allah ya tilasta ilwal maharum ga wadda zai roƙa da kuma wadda yake me wadda ba zai iya roƙan ba kuma ba shi da dukiya ma'ana ba a ba shi wadata ba to sai mu kwana nan sai kuma wani sashen Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilayk